yanzu dai 'yan kwanaki ne suka rage a gudanar da zaben shugaban kasar amurka tuni kuma da wasu daga cikin amurkawa da ke zaune a kasashen waje suka kada ƙuri'unsu ta hanyar akwatin gidan waya sai dai duk da wannan dama da amurkawan ke da ita ta yin zaɓe daga duk inda suke ba kowa ne ke amfana da wannan damar ba kamar yadda za a gani a wannan rahoto da alhassan bala ya aiko mana daga kano nigeria da iyalanta sun koma zama a Najeriya shekaru biyar da suka gabata yayin da take ƙoƙarin faɗaɗa aikin taimako da take a yammacin Afirka. Kafin su koma Najeriya, iyalin 'yan asalin Alabama da ke Amurka sun zauna a ƙasar Nijar da wasu ƙasashen yammacin afirka na tsawon shekaru goma sha uku laura ta ce da taimakon 'ya'yanta sun buɗe makaranta don koyar da yaran da ke fama da lalurar autism da down syndrome here in northern Nigeria, there are not a lot of services A nan arewacin Najeriya babu isassun masu baiwa yara masu bukata ta musamman dama wajen fahimtar su. Na fahimci cewa yara masu bukata ta musamman da dama da ke kulle a gidajensu saboda rashin fahimta daga iyayen da ma 'yan uwa har ma da mutanen gari suna ganin waɗannan yara a matsayin masu aljanu ko wani abin ki. Ni dai abin da na fi baiwa muhimmanci shine babu wanda ya fahimci yadda zai taimaka musu a nan. Laura na cikin Amurka sama da miliyan biyar da ke zaune a ƙasashen duniya ba kamar wasu daga cikin amurkawan ba laura ba ta da sha'awar siyasar amurka saboda nisan da ta yi so this year um, i mean we've been Don haka wannan shekara ina nan ina bibiyar labarai dangane da siyasar Amurka da zaben na bana kuma har yanzu ban tabbatar da zan kada ta ba watakila zan duba yadda abin yake. This year, so I probably need to look into that process actually. amurka da ke zaune a wasu ƙasashe dai za su iya kaɗa ƙuri'a a zaben ƙasar ta hanyar cike wata takardar ofishin tura saƙonni ta ƙasa laura ta ce hanyar mayar da takardar ƙuri'u zuwa ga jami'an zaɓe yana ba ta wahala hakan na cikin abin da ya sa ba ta tabbacin za ta kaɗa ƙuri'a a zaben na bana tana da son duk wanda ya ci shugaban ƙasa ya baiwa manufar harkokin ƙasashen waje mahimmanci. I think definitely as an American that has lived overseas for so long, Um, a matsayina na 'yar Amurka da ta zauna a ƙasashen waje na tsawon lokaci, ina ganin cewa manufofin harkokin ƙasashen waje na iya shafar mutanen da nake zaune a cikinsu da ma Amurkawa da ke ƙasashen waje don haka ina da tabbacin cewa. So I, I definitely always feel more personally invested in Na fi son a mai da hankali kan batun alakar ƙasa da ƙasa sama da batun abubuwa da suka shafi cikin gida a Amurka. A yadda da take bibiyar harkokin siyasa da tattalin arzikin Amurka daga nesa, Laura ta ce ita dai yanzu za ta mai da hankali kan yadda za ta kyautata rayuwar yara masu lura autism da Down syndrome a garuruwa marasa ƙarfi. Alhassan Bala, taskar VOA. E. Kano, Najeriya.